Al'ummar yankin da suka haɗa da unguwar ta kwana ɗiso, unguwar Hausawa da kuma yankin Manani, daura da ƙofar na isa lokon makera, sun bayyana yadda suka shafa ilahirin daren jiya talata waɗannan matasa na tafashe fashe-fashe da sare-sare a lokunan yankin nasu. Al'amarin dai ya samo asali ne kwanaki hudu da suka gabata, tun bayan da ake zargin rikici ne tsakanin matasan ya faru, wanda a wancan lokaci an ga yadda 'yan sanda suka dinga karafkiya domin dai takawa matasan birki. To amma dai da mamaki sai gashi al'amarin na neman wuce makaɗi da rawa. Alhaji Audu ɗaya ne daga cikin magidanta da ke wancan yanki na unguwar ta kuna ɗiso daura da sakatariyar gwale da ke nan Kano. Ya bayyana yadda suka shafa ilahirin daren jiya waɗannan matasa na ta da dirniya a kansu. To abin da ke faruwa cikin jiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wato daren jiya mun waye gari ne da samun wani ibtila'i wanda dai mun yi kwana biyu a cikinsa amma dai mu taɓa ganin gagarin irin na jiya ba. wato matasa ne rigima wato ta daba wato wadda ina tunanin kamar an wuce gurin a baya amma a wannan lokacin abin ya dawo fiye ma da yadda aka sani a baya domin yara ne suke rigima wadda rigiman nan sai an kawo jami'an tsaro sun tarwatsa yaran nan kamar rigima ta kare bayan minti ashirin ko talatin za a ga sun kara dawa sun ci gaba da wannan rigima wanda kuma rigiman nan da a tsakanin su ke karewa da sauki yan ba ruwa na majority akan domin yanzu ba zan iya gaya ma yawan mutanen da suka sara daga nan gefen mu nan area hausawa niso galadanci da kuma wanda aka sara a can lokon bakwaba zuwa kofar Na'iza. rigima ce wadda jiya cikin ikon allah an kai karfe ɗaya biyu uku har sallar asuba rigiman nan bata kare ba yara ne da makamai masallaci ma zuwa suke masallaci sai ana sallah yara za su zo bakin gyar suna sare kofar masallaci jama'a suna sallah wanda wannan abu mu dai a tarihi mu ba mu taba ganin ibtila'i da masifa irin wannan ba a cikin ƙwaryar cikin garin birnin Kano a ce rigima tsakanin yara manya sun kasa shiga ga muga police station gaba da baya ga mandawar gwale. kai barin takaita ma takaitawa a shekaran jiya an ci daba ne ma aka kawo su mota ta fi goma yaran suna yi suna yi haka suka ringa yi har karfe biyun dare wallahi suna tafiya daga gurin suka da suka ci gaba da abin da suke yi motoci sun faffasa motoci bila adadin ba adadi motocin mutane wanda yan ba ruwana sun faffasa su kai har gidaje yanzu ma abin ya kai ya kawo gidaje suke haurawa a ce ma ka bude yan kaji bude a bankar gidanka a shiga a ɗebi abin da za a ɗiba ta zo ma da sauki ba a sare ka ba a ma sata ba a samu abin diba ba a sassare ka wannan shine halin da muke ta tsakanin bitinariya kwana ɗiso zuwa manani lokon bakwa ba. Me kuke fata hukumomi musamman rundunar 'yan sanda ta yi? Mu dai muna kira ga rundunar 'yan sanda. Mun san suna ƙoƙari iya nasu. Amma muna kira ga jami'an 'yan sanda dan Allah dan annaba a kamar ɗauki wannan gwata mu, Domin wallahi tallahi daga mu da iyayenmu duk ba wani wanda yake da nutsuwa da kwanciyar hankali. ta kai ta kawo bako ma zai zo ma kana Allah Allah ka sallame shi tafi saboda yanayin halin da muke ciki a kowane lokacin gwata ya rikicewa gidaje sai masu a sai su hakura yan unguwa ba jin daɗi baƙi ba jin daɗi muna kira ga jami'an tsaro dan Allah dan annabi idan akwai abin da za a iya taimaka mana a kawo mana ƙarshen wani al'amari. Mm. Da yawa daga yaran 'yan unguwar ne ko kuwa daga ina suke zuwa? Wani abin mamaki ma yaran nan su kowa ya san kowa yan unguwa ne daga cikin gidan iyayen suke fitowa haka wayancan mar cikin gidan iyayen suke fitowa su zo su ta wannan rigimar abun bakin ciki nan mu bi tunariya zuwa kwana so mu muna boda ne mu ba mu bane da yaran da suke rigimar mu wato mun zo wani fagen daga ne aka mai da mu gidajenmu su baro su nan cikin kwargon hausawa wayannan su baro cikin kwaba su baro kofan na ita su zo nan a nan ne dangane Allah dan annabi idan akwai abin da za a taimaka muku na gode. Kazalika ya kara da cewa babban abin fargabar a halin yanzu shine yadda waɗannan matasa suka ma koma wasan 'yar ɓuya da 'yan sanda. Daga nan kuma ya bayyana cewa wannan lamari abu kamar wasa na neman zama babbar magana domin kuwa hatta fita masallaci al'ummar yankin sun fara shiga razani. To sai dai mun so ji daga bakin rundunar 'yan sanda ta Kano amma lamarin ya ci tara.